Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na Radio France International. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin tambaya da ansa tare da naku, Nasiru Sani. Shirin tambaya da amsa shiri ne da ke zuwa muku da wasu amsoshin tambayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana, kuma a kowanne mako yake zuwa muku a lokaci irin wannan. A yau shirin tambaya da amsa zai kawo muku takaitaccen tarihi ne akan yankin Bakasi wanda ke kudu maso kudancin Najeriya da kuma tasirinsa wadda ya kai ga samun tababa a tsakanin kasashen Najeriya da Kamaru. Sai a kasance tare da mu a cikin shirin. To madalla, bisa al'adar shirin za mu fara ne da wannan tambayar da ke cewa shin wane yanki ne Bakasi a Najeriya? kuma wani tasiri yake da shi a ɓangaren tattalin arziki wannan tambaya ce da ta fito daga alhaji audu bako da ke birnin maiduguri a jihar birnin najeriya akan wannan tambaya ce wakilinmu na kalaba da ke kudu maso kudancin najeriya murtala adamu ya zanta da barista bala muhammad muktar kuma ga zantawar tasu yadda ta kasance. Wato kamar yadda yake a cikin tarihi ne shi yankin Bakasi wato yanki ne mai daɗaɗɗen tarihi wanda akalla wannan yanki tun a alif ɗari takwas da tamanin da hudu aka ƙirƙiro wannan yanki na tura mallaka kuma wanda ya fara jagorantar wannan yanki a mutumin cikin kalbari ana ce da shi chief oban kuma wato wannan shi aka baiwa kula da wurin da haƙoƙin abin da ya shafi shugabanci wanda turawan ah, Birtaniya da na jamani suka bashi a wani lokaci wato shi mutumin ma ya dan daɗe a jamani a wannan lokacin ya shigo wato ya shigo da da iyalansa a haka ya faɗaɗa mulkin shi a cikin wannan yanki a har zuwa 1893 inda aka fara yadda za a ita ƙasa so duk wannan tarihin da aka bada ma lokacin ba ita ƙasar Najeriya lokacin ma ita african ba a shata ta ba ma'ana ba a shata ƙasashe ba da kuma wasu wari har zuwa 1914 a lokacin da aka yi eh, ta Najeriya kenan ma'ana aka yi amalgamation aka yarda da Najeriya so kuma ko san da aka yarda da Najeriya a wannan yanki na Bakasi yana bangaren Najeriya ne wato a yankin Kalba inda shi asalin wanda ya fara jagorantar wurin mai suna Mr. wannan Chief Obon dan asalin cikin Kalba ne kuma yare da al'adarsu da komai a lokacin na Kalba ne to bayan an gama kin duniya a 1916 ƙasar Birtaniya ta tabbatar da cewa wannan Town yanki yanki ne na Cross River State ma'ana wato yanki ne na Karba kuma duk al'adunsu gaba ɗaya al'adu ne na wannan yanki da kuma ya yaruka mafi yawanci suna su yare ne na jihar Rivers. Wato da ta farko dai an rataba mata hannu ne a birnin London ranar 11 ga watan March 1913 inda aka shata a iyaka daga rafin Yola zuwa yankin tafkin Chadi shine shigo ta Kalba ya kuma shigo shigo ta yankin bakasi duka yana matsayin mallakan najeriya ne kuma haƙila yau an ƙara rattafa hannu a cikin watan a cikin watan hudu na afrilu ranar sha biyu wata kuma alif ɗari tara da sha uku wanda wasu turawan germany mai suna nugent wanda ya wakilci birtaniya a wani lokacin aka sake shata wannan yanki tsakanin Najeriya da Kamaru a kuma ina tabbatar maka haka abin yake wato akwai yarjejeniyoyi da aka yi masu tarin yawa akan abin da ya shafi wannan yanki na na shi ba kasa da akwai da aka shi a ran tara ga watan Janairu 1931 akwai kuma wanda aka sake yi shi a 1939 kuma a cikin watan shida a inda yakin duniya na biyu ya barke a 1939 bayan an gama sha ta wani yanki kenan har aka zo tare na ma'ana jiran assembly wanda aka yi shi a disamba 1946 so wanda aka fidda wasu kasashe kuma aka fidda wasu dokoki da wasu iyakoki da kasashe wanda suka samu yancin kai a wannan lokacin a cikin watan august ba ma'ana wato biyu ga watan august kenan inda aka raba kamaru uh, zuwa biyu aka uh, yi a uh, kudancin wannan ma'ana arewacin kamaru da kuma kudancin kamaru a 1946 kuma a cikin 1954 aka yarda da a yi iyaka tsakanin wannan eh, tsakanin gabashin Najeriya da kuma kudancin Kamaru a wannan lokacin kuma duk abin da nake so ku gane ka gane shine a cikin wannan duk garjuduniya da aka yi duka gaba daya abu ne wanda yake an shata shi ne ma'ana an yarda cewa ita yankin Bakasi yana yanki ne na Najeriya ba yankin Kamaru ba wani muhimmancin yankin Bakasi yake da shi har ta kai ga rikicin tsakanin Najeriya da Kamaru wato a 1959 ma'ana UN ta gaba ba eh, British a clarify ma'ana a warware wani matsalan da yake faruwa tsakanin ma'ana arewaci da kuma kudancin Kamaru ma'ana inda a taswiran shafin ya nuna cewa ita ita ma'ana Bakasi Bakasi Peninsula tana tana karkashin Kamaru ne ba Najeriya ba so wannan takaddama dai ta ja abubuwa da yawa in ka duba in ka dauko tarihi ma'ana tarihin da abubuwan da suka fara a farko tun 1884 asalin wanda suka fara zama abun yan najeriya ne kuma native ne na kalaba kuma inda aka shata a lokacin nan wato an shata ne tun daga tun daga adamawa zuwa lakciya da abin da ya zo har zuwa yankin bakasu duka suna haɗe ne gaba daya duka yanki ne na najeriya a takaice kenan sannan kuma wato daga baya ne an gano yanki ne wanda yake dauke da arziki sosai da sosai wanda yake har yanzu babu tabbaci tun da ba a fara amfani da shi kuma an fara koshewa amma masana da sun ce suna magana akan cewa akwai albarkatun da ya shafi man fetur da iskar gas kuma a wani an ce akwai albarkatun akwai albarkatu juna na ma'adanai wa'anda yake eh, suna nan jibge a wannan yanki so wato abin da ya kawo wannan takaddama kenan a alif ɗari tara da tamanin da ɗaya zuwa tamanin da biyu lokacin eh, lokacin mulkin eh, soja na na shugaban muhammadu buhari a lokacin wani shugaban najeriya haka ta faru kuma ina makomar al'ummar yankin wato dai shugaba obasanjo da ma'ana ne ya complain da shi ma'ana ne ya miƙa wuya ga hukuncin kotu a shekara ta dubu biyu da biyu a kuma a lokacin jonathan a shekara ta 2012 shi kuma sai complaints da wani abin da shi obasanjo ya riga ta fama hannu a kai wato abin da ya faru kenan amma dai har yanzu zaune bata kare ba saboda kamar shi obasanjo lokacin an ta suka shi akan wannan complaint da na amincewa da wannan hukunci ba tare da ɗaukaka ƙara ba sannan kuma ana ta ana ta maganganu dai wasu na cewa ma yana nema ne a bashi kyauta na nobel sai kuma tambayar mu ta gaba wacce ta fito daga garba ado da aka fi sani da wandawa a garin kumurya da ke bunkure a jihar kanan najeriya wadda ke neman bayani kan kungiyar kare haƙƙin bil'adama wato human rights a turance don haka wakilinmu na jihar Bauchin najeriya ibrahim malam goji ya zanta da comrade buhari salihu shugaban ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights justice development initiative a nigeria wato shi kalma da ake nufi na kare haƙƙin ɗan adam wata kalma ce da wasu fitattu wanda suke yaƙi da irin cin hanci da rashawa suke iya ƙoƙarin su ga sun karɓa wa mutane hakkinsu musamman irin mata matan ma irin yara ƙanana da irin marayu muna iya ƙoƙari mu ga mun karɓa ma duka ire-iren wayannan hakkinsu muddin ƙorafinsu ya iso gare mu da kuma shi cin zarafi da irin cin hanci da rashawa in fact ba wai sai iya ko mai karamin karfi ko mace ba a'a amma mun fi concentrating ta irin mun fi bada hankali ne ta wannan fannin saboda su ne ake gani wanda ba su da galihu misali ba su da ko irin mai tsaya musu amma ita ta zo maganan kare hakki da ko kai wane ne akwai mai kuɗi dan kasuwa babban ma'aikacin gwamnati suna kawo korafe-korafen har jami'an tsaro suna iya kawo korafe-korafen su na wasu abubuwa nasu da suka ga wanda ba daidai ba kuma muna iya kokarin mu ga mun karba musu hakkin su wannan kenan sai a tara a shirinmu na mako na gaba domin sauraron cikakken hirar. Da wannan ne kuma za mu je ga tambaya ta gaba wadda Saminu Abdullahi Tela mutumin garin Das ta jihar Bauchi kuma mazaunin Obalandi a jihar Legas a Najeriya wadda ke neman a bashi tarihin kungiyar kasashe masu tashen tattalin arziki a duniya wato BRICS akan wannan tambaya ce wakilinmu a jihar kaduna najeriya aminu sani sadu ya zanta da malam abdullahi gwandu malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta kaduna wato kaduna polytechnic masanin tattalin arziki da diflomasiyya ga kuma yadda zantawar taso ta kaya alhamdulillah ita wannan kungiya mai suna brics ita kalman brics wato kalma ce da aka ciro cikin sunayen waɗansu ƙasashe ah, guda biyar Uh, wato brazil russia india china south africa kasashe guda biyar kenan to waɗannan kasashen su ne aka kowace kalmar da ta fara da shi na farko aka hada aka samu wannan sunan kuma ita wannan kungiyar ta samu sunanta ne ko an assasa ta a 2001 akwai wani masanin tattalin arziki a amerika. wanda ke aiki da wata hukuma raya tattalin arziki na duniya tana bincike akan tattalin arzikin kasashen duniya ana kiran shi jim O'Connell. shi ya ba da shawarar cewa akwai kasashe masu matsakaicin tattalin arziki idan da za su haɗu gu to za su bunƙasa tattalin arzikin duniya kuma su fito da hanyar rage ƙarfin ƙasashen turai da amerika suka yi kaka gida ga sha'anin tattalin arzikin duniya suna juya duniya yadda suka ga dama idan waɗannan ƙasashen za su haɗu sosai ba da sunan waɗannan ƙasashen to su waɗannan ƙasashen su ne aka haɗa kalmomin farko na sunayensu aka samu wannan suna brics kuma wanda ya fara hoɓɓasa ga kawai wannan ƙungiyar shine shugaban russia na yanzu vladimir putin shi ya yi ta faɗi tashi har ya haɗa kan waɗannan ƙasashen guda biyar suka fara taro suka fito da manufofi kuma har yadda waɗannan taron suka zo suka haɗu suka yi ƙungiya wadda kamar ta ƙasa da ƙasa ce ko ta hulɗa tsakaninsu suka yi mata kuma ƙungiyar aka yi mata wato ta mazauninta a shanghai da yake china to yanzu mazauninta yana shanghai china kuma akwai ƙudurorin da aka kafa wannan kungiyar da su manya daga cikin waɗannan kudurori a lokacin da suka kafa waɗannan kungiyar shine maganan zaman lafiyar duniya maganan samar da tsaro a duniya maganan haɗin kan waɗannan ƙasashen domin ci gabansu da kuma ci gaban tattalin arziki na duniya wannan shine yake kan gaba a cikin ƙudurinsu sai kuma da tafiya ta yi tafiya suka gano cewa to ai ya kamata a ce sun dunkule gu ɗaya sun samo mafita kuma su samo wata hanya ta tattalin arziki wadda za ta yi gogayya da tsari irin na turai da amerika kuma su fito da hanyar kasuwanci tsakaninsu da sauran kasashen duniya wanda zai yi hannun riga da tsarin da turai da amerika suke tafiya da shi a ƙarƙashin imf da kuma abin da ake kira international settlement system wanda amerika. take rike da shi ana kiran shi swift to sun gano cewa ana amfani da wannan tsarin na turai da amerika domin yi ma kasashen duniya danniya a yi musu babakere a yi musu barazana kuma ana amfani da wannan tsarin akan kamar matsayin makami na yakan kasashen duniya duk ƙasar da take da saɓani da turai da amerika ko bata yadda da ra'ayinsu ba ko bata yadda da ta yi rawa irin tasu ba sai a nemi a karya ta ko a sa mata takunkumi ko a karya mata tattalin arziki ko a mata barazana sa ta yin abin da bata tashi ba to ta wannan ne yanzu a taron da suka yi na ƙarshe sun fito da tsarin kuɗi wanda za a yi cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasa tsakanin su. Mambobin suna nan biyar koko an samu ƙari. Eto eh da biyar aka fara kuma biyar din nan haka suka yi ta tafiya har shekaru kusan 22 suna binciken yaya za su haɓaka tattalin arzikin arzikinsu takwana ya za a kafa wannan ƙungiyar ta yi ƙarfi waɗanne ƙa'idoji za su bi waɗanne dokoki za a yi to da suka ga sun kafu shine sai suka ba da goron tukwici ga waɗansu ƙasashe na cewa su shigo waɗannan ƙasashen kuma sun kunshi kamar ƙasar masar da ake kira egypt da ƙasar ethiopia da ƙasar saudi arabia da united arab emirates wadda na muke kira dubai da ƙasar argentina duk an ba su gayyata da ƙasar iran to kuma taron da aka yi na ƙarshe wasu daga cikinsu an shigar da su daga cikin ƙungiyar yanzu saboda haka yanzu ƙungiyar ta bunƙasa yawanta ya ƙaru in banda kamar ita argentina da aka ba gurin gayyata daga baya kila ko amerika ta mata barazana ne ta janye ita ma kasar saudi arabia an keɓe mata kujera wurin taron amma ba ta ji ba amma dai a ƙarshe sun ce suna nan dai tare da ƙungiyar to amma kamar ƙasar masar ƙasar iran ƙasar united arab emirates da ƙasar ethiopia duk waɗannan ƙasashen yanzu an shigar da su cikin wannan ƙungiya kuma cikakkun 'yan wannan ƙungiyar ne ƙari da waɗancan guda biyar ɗin najeriya na cikin kasashen da aka kungiya ta karba a matsayin abokiyar tarayya za su mu kai mana karin haske dangane da wannan kuma wani irin alfanu ne ita najeriya wannan kasa za ta samu to alhamdulahi najeriya kaman mun ji wai cewa an ba ta gurin gayyata amma dai bata yanke hukuncin ko ta shiga ko kar ta shiga ba ko ba za ta shiga ba har yanzu muna fatan nan gaba za ta shiga amma daga cikin ka'idoji da tsarin tafiyar da wannan kungiyar tuni ma najeriya ta fara aiki ɗaya daga cikinsu ɗaya daga cikin wannan tsarin shine kowace ƙasa za a yi cinikayya da kuɗinta idan za a sai kaya a wurinta za a saya da kuɗinta kada ka manta shekaru wa shekaru kusan kaso 90 cikin ɗari na cinikayya da hada-hada kuɗi na duniya da dala ake yi saboda ka duk abinda da za ka saya wata ƙasa ko wata ƙasa za ta saya hannunku sai an yi canjin kuɗin wannan ƙasa zuwa dala sannan a zo a sai kayan ku kamar kwanan nan fitowar refinery ko matatan mai ta dangote an shiga yarjejeniya tsakanin dangote da gwamnatin najeriya ko kuma nnpc na cewa za a sayan mishi mai a naira shi ma idan ya tace zai sayan ma najeriya a naira wanda ke kaga ya yi saɓani da tsarin wancan nada wanda ke ana son duk cinikin da za a yi na mai a duniya to da dala za a yi kowane irin ciniki ne da dala za a yi to kaga najeriya ta dan ma dan fara wannan kuma muna fatan cewa abin zai haɓaka nan gaba idan ta shiga duk wata ƙasa da za ta sai wani abu a najeriya ba wai mai ba ko ma meye za a saya a naira to idan an yi wannan kaga naira za ta yi daraja dogaranmu da dala zai ragu sosai kuma karye tattalin arziki da karyewar darajar kuɗinmu da kuma yadda ake bautar da najeriya saboda yanzu tsarin da ake tafiya da shi ai bauta ce ake ta bayan fage wanda al'umma ba su sani ba an karya kudin ƙasa daraja su ta ragu saboda kasashen waje za su zo su sai kayan mu nan raba-raba kaman kyauta kaman ma banza su tafi da shi domin halin da ake ciki yanzu in ka canza dala dubu daya ana maganar miliyoyi dala daya ana maka maganar dubu daya da dari shida ko da dari bakwai saboda ka wanda zai zo da dala dubu daya ko dubu goma shi wani sarki ne a najeriya wannan tsarin da za a fito da shi a hankali zai kauda martabar dala tasirin dala da kuma babakerin da harkar dala ta yi a hada-hada kuɗi da tattalin arzikin najeriya kuma zai taimaka wato najeriya ta farfado najeriya ta tsaya da kafafunta 'yan najeriya san darajar kansu ita ma kanta kasar ta san darajar kanta kuma dukiyarmu da arzikinmu ya muna amfani to wannan shine alfanun da najeriya za ta samu idan ta shiga ciki to madalla da wannan muka kawo ga karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ɗaukacin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara musamman wakilanmu wato murtala adamu na yankin niger delta da aminu sani sado na jihar kaduna da kuma ibrahim malam goje a jihar bauchi dukkaninsu a tarayyar najeriya da suka ba da tasu gudunmawa naku Na Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.